Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na hantsi a yau ranar talata uku ga watan Maris. Cikin shirin za a ji bayani kan babban zaben fiddaɗin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat wato super tuesday da za a yi a yau dinnan. to ana da can tsakanin shi tsohon mataimakin shugaban kasa eh, joe biden da kuma shi sanata bernie sanders su ne za su ainihin fi yin wato tasiri a wannan zaben super tuesday da za a yi za kuma aji yadda ake binciken fasinjoji a filin jirgin saman malam aminu kano na najeriya saboda cutar coronavirus kamar kowace ranar talata abdulaziz adali toro na tafa da shirin kowa ya bar gida akwai mu kuma tafa da wato shirin jaridun niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurare amma yanzu sai a gyara zama don a saurari kashi na farko na cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. jiya Litinin sanata Ami Klobuchar ta kawo ƙarshen yakin neman zaɓenta a matsayin mai neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat tare da nuna shirinta na goyon bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wannan hukunci da ta yanke na zuwa ne kwana guda gabanin babban zaben da aka yi wa lakabi da Super Tuesday. Wanda masu kada ƙuri'a za su zigar ziyarar finin zaɓe a jihohi goma sha hudu domin kada ƙuri'unsu. ita dai klobuchar ta fito ne daga jihar minnesota da ke tsakiyar yammacin amurka tana da aƙidar yin na'am da yadda hali ya yi a neman zama 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat inda take yanke hukunci ta hanyar masu saucin ra'ayi akan wasu batutuwa masu yawa ciki har da yin adawa ga gwamnati ta karɓe tsarin inshorar lafiya a amurka amma duk da samun karbuwa da ta yi a zaben jin ra'ayin jama'a ba ta yi abin kirki ba a zaben share fage da aka yi a jihohi hudu na farko da aka yi inda ta zo ta uku zuwa ta shida a daidai lokacin da rahotanni ke nuna cewa yawan mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya ƙara a amurka shugaba donald trump ya ce bawa buƙatar a ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar ba na tunanin akwai buƙatar hakan saboda ina tunanin komai na tafiya daidai a cewar shugaba trump ya ƙara da cewa mun yi shirin kota kwana kuma a kodayaushe za mu iya ɗaukan wannan mataki idan buƙatar hakan ta taso. Akwai rahotanni da ke cewa hukumar agajin gaggawa ta ƙasa FIMA ta yi shirin shugaban ya ayyana dokar ta ɓaci matakin da zai ba hukumar damar samun ƙarin kuɗaɗe da ma'aikatan da za su tunkari matsalar da wannan cuta ka iya haifarwa. shugaba trump ya kuma yi yunkurin nuna cewa wato nuna cewa tasirin cutar ta coronavirus bai taka kara ya karya ba idan aka kwatanta ta na zazzafan mara da ake fuskanta inda tsakanin mutum dubu zuwa dubu ke kamuwa da ita kowace shekara a amurka sakataren tsaron amurka mark esper ya ce amurka za ta jinye ta sannan a hankali zuwa dubu takwas da ke afghanistan cikin 'yan kwanaki masu zuwa. a daidai lokacin da kungiyar taliban da amurka suka fitar da sanarwa masu cin karo da juna akan halin tashin hankalin da zai zamanto nan gaba a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita da yake magana a wani taron manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon espa ya ce sabuwar jijini da amurka da taliban suka saka wa hannu ta buƙaci a fara rage dakarun amurka cikin kwanaki goma an kuma saka hannu a yarjejeniyar ne ranar 29 ga watan fabrairu amma da alamu jami'an amurka da taliban sun yi samu rashin fahimta akan abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa a shirin samar da zaman lafiya baya ga haka batun sakin fursunoni ma na barazana ga wannan yarjejeniya The release of prisoners is not the authority United States. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani kenan yake cewa batun sakin fursunoni ba hurumin Amurka ba ne, abu ne da ya rataya a wuyan gwamnatin Afghanistan. To a gaishe ka kafin mu koma koko mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu dubi nan Amurka inda a yau ne za a yi zaɓe mafi girma na ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wanda ake kira Super Tuesday wanda don haka nema abokiyar aikinmu Madina mai shanu ta tuntuɓi mai fashin baƙi kan al'amuran yau da kullun Hassan Lawal Sallau Jibiya. don ya fayyace yadda zaben na super tuesday yake sai ya ce wasu madina wannan rana da aka yi malakabi da super tuesday ba karamin muhimmanci take da shi ba ga ainihin gwagwarmayar fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat a nan amurka saboda rana ce wadda za a yi baje kolin raba eh, wakilai wato wanda ake cewa delegates kamar ɗaya bisa uku wanda ake bukata wanda ɗan takara yake bukata domin ya zama ɗan takarar jam'iyya mm. saboda haka rana ce mai muhimmanci sosai saboda jihohi kamar ah, guda goma sha hudu da wani bangaren amurka guda ɗaya mm. za su haɗu su ainihin yin zaben fidda gwani wanda za a yi a ah, wannan rana ta da ake cewa super tuesday To Malam Hassan wannan rana ta Super Tuesday na iya bayyana makomar kamfe ɗin kowane ɗin takara? Gaskiya ko bata iya bayyana ba baki ɗaya ainihin za ta nuna wanda yake da ainihin wanda yake a gaba wanda yake kan gaba wato wanda yake jagora a kan wanda ya fi yawan delegates wato wakilai kenan mm. saboda ba karamar rana ba ce saboda kamar yadda nace muke jihohi kamar guda goma sha biyar ne za su haɗu su yi wannan zaben kuma akwai wato delegate delegate da za su kaɗa ƙuri'a kamar dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da wani abu ɗaya bisa ukun duk delegates ɗin ake bukata so duk wanda ya samu nasara wanda ya fi samun delegates a wannan zaɓe da za a yi na super tuesday mm. to gaskiya shine ake kyautu zaton zai zama ɗan takarar wannan jam'iyyar eh, kamar yadda ake aka gani a shekarun baya haka in za a yi super tuesday duk wanda ya fito ya ce super tuesday za ki ga cewa shi ne da yawanci yake zama dan takara lokacin da za a je uh, kojan convention ake cewa hmm. to a matsayinka na masani kan harkokin siyasar amurka wa kake ganin zai fi yin tasiri a wannan zaben na super tuesday wato madina wannan tambaya ce wadda take uh, ana cewa ba a san to ba sai ya ta kare wato kin dai yanzu eh, 'yan takarar guda biyu da suke gaba-gaba shine tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden mm. da kuma shi sanata ah, bernie sanders Eh, kusan su ne za a ce suna gaba gaba duk da eh, su wajen biyar ne suke wannan takara a jam'iyyar democrat wanda suka rage yanzu ba su janye ba to ana da can tsakanin shi tsohon mataimakin shugaban kasa eh, joe biden da kuma shi sanata bernie sanders su ne za su ainihin fi yin wato tasiri a wannan zaben super tuesday da za a yi to eh, a cikinsu ba a san waye zai fi yawan eh, wakilai ba idan aka sai an gama zaɓe a ga cewa wane ne zai fi yawan eh, wakilai idan ɗaya ya yi matsaya tazara sosai to kila ɗayan ya iya haƙura ya janye kamar yadda aka gani a wasu shekarun baya da suka wuce in kuma kama a ce sun zo kan da kan to zai iya yiwa a ci gaba da wannan gwagwarmaya tun da kin san ai akwai sauran jihohi da yawa ma da ba su riga suka yi wannan zaben fidda dan eh, gwani ba mm. har eh, da lokacin da za a je a yi convention uh, milwaukee kenan mm. na wisconsin eh. To Malam Hassan Lawal Sallo Jibai kenan ke fashin baki kan zaben Super Tuesday a hirarsu da Madina. Yanzu kuma ga Safilu dauke da sauran labaran duniya. To a halin da ake ciki kuma gasar neman tsayawa ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat na wato ya faɗa da sosai a yau talata a daidai lokacin da masu kada kuri'a za su zaɓi ɗan takarar da suke so wanda zai kara da shugaban ƙasa Donald Trump a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba. kusan kashi ɗaya cikin uku na delegate delegate waɗanda za su kaɗa ƙuri'unsu lokacin zaben jiha-jiha mai rabo ka samu ne ciki har da jihar california da ke yammacin amurka mai manyan 'yan takara sanatan jihar vermont bernie sanders shi ne ke kan gaba da delegate takwas ya zuwa yanzu zai kuma iya samun ƙari daga masu kaɗa ƙuri'a a jihohin california da texas inda zaben jin ra'ayin jama'a ya nuna ne ke kan gaban sauran 'yan takarar daga ƙarshe jiya litinin an bayar da rahoton ƙarin mutane hudu da coronavirus ta kashe a amurka duk da cewa yankin da cutar ta fi kamari a ƙasar china ya yi ƙasa sosai zuwa matakin da ba a gani ba cikin makonni shida an kuma sallama ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar daga asibitoci mutuwar da aka samu a a jihar yammacin amurka ta washington ya sa yawan waɗanda suka mutu dalilin cutar ya kai shida a daidai lokacin da cutar ke ci gaba da yaduwa a faɗin duniya ciki har da kusan mutum ɗari da suka kamu da cutar a nan cikin amurka a wani rahoton hukumar lafiya ta duniya who ta fitar an samu ƙarin waɗanda suka kamu da cutar a wajen china da su kusan sau tara fiye da waɗanda ake samu a china inda aka samu rahoton cutar a birnin new york da berlin da kuma moscow yawan waɗanda cutar ta kashe ya wuce dubu wato ya wuce dubu uku kuma yawan mutanen da suka kamu a ƙasashe 60 ya haura zuwa sama da dubu tamanin da tara. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu nufi kanan dabo a arewacin najeriya mu ji yadda ake binciken matafiya a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na malam aminu kano game da mugunyar cutar nan ta coronavirus wakilin muhammad ibrahim kwari ya ji ta bakin fasinjojin kamar haka ni sunana buhari musa gaskiya abin ya ban mamaki sai na gani kamar can da muka biyo ma a baya kamar su addis ababa da sauransu ban ga akwai irin wannan cike ciken ba kamar nan jihar kano sai abin ya ban mamaki kuma ni abin ya burge ni saboda duk da muna can dai muna bibiyar kafafen hada labarai a can muka samu labari cewa an same ta a Najeriya bai yi mamakin ganin haka ba. Minti nawa kai ana yi maka ana dudduba ku. Gaskiya akalla a nan na kai wajen minti goma sha hudu zuwa sha biyar haka. Ana yi mana cekin a nan kuma har yanzu ma ba an yi cekin din sau na farko yanzu gashi mun shigo na biyu na uku kuma yanzu yana jiran mu. Mun zo mun sadda su dai duk fuskokinsa a kokunshe kuma mu mun yi arami ma mun yi dawaki amma ba mu ga mutane suna kokunshe wannan ba kuma mun muna da confidence Allah yadda inda muka baro kasar nan lafiya muka yi addu'a muka yi kasan mu addu'an Allah da zamu zo mu samu kowa lafiya sunana Jamila Ahmed Gazali to wannan screening din da tun tuni muka zo da kaman da ne ka gani da mun wuce ma mun shiga mun wuce to amma ka ga yanzu yanayin abu har mun zo mun jira amma yana da kyau tun da dai cuta ne ya bullo kaga outbreak ne na wannan yana da kyau gaskiya alhamdulillah kuma Allah ya kare hajiya ta shiga computer ta wuce ta gaban computer ne eh, na wuce ta gaban computer ga computer na wuce sun yi screening na sun duba temperature na da sauransu so alhamdulillah da it's not easy dai amma kuma za mu yi kofin ba damuwa kuma kamar an baki takarda ma na gani eh an ba mu takarda tun a jirgi takarda yana kunshe da sunanka da shekarunka da passport da ina ka tashi da ina ka zo kuma da in a cikin kwanaki sati biyu da suka wuce kayi zabi ne ko mura ko tari ko rabinan damuwa da numfashi da sauransu to akwai in kayi zaka fada in baka yi ba ma zaka fada da wurin magunguna da ka sha da sauransu sai dai kawai a damuwan mashin daya mu mun so ku a jirgi mun kai mu mun fi ɗari biyar ma nake gani hmm. to kaga mashin ɗaya mun kai awa biyu a waje sunana jamil ismail ahmad na zo daga daga jidda ne ta addis ababa eh, da muka zo mun tsaya akan layi saboda da akwai fom tun da muna jirgi aka ba mu ciccike hmm. domin uh, ana tambaya a cikin fom din a duba cewa mutum ya taɓa yin wani rashin lafiya kamar abin da ya shafi zazzabi da tari da mura haka a cikin sati biyu da ya wuce da kuma ina ya yi tafiya gaba ɗaya sannan kuma duk tafiyar yaushe ka tafi tafi kwana nawa kai a can sannan kuma cikin awa 24 da ya wuce akwai su magunguna irin su paracetamol ko na antibiotics mutum ya amfani da su zuwa nan lokacin kofa saboda muna ganin da duk wani abu ne da ya shafi wannan ah, annoba ta corona da ake bayani so muka ci cike wannan fom din to yanzu kuma da muka zo dole sai an tsaya an bincika to binciken da aka dole mun kawo wannan fom din an duba sannan an dauki mu ma ah, yawan zafin jikinmu na temperature kenan an gwada an gani sannan sai a duba fom din a ga cewa mutum ana buƙatar ana zargin ko mutum zai yana da wannan cutar ne koko babu to akan haka da aka duba sannan aka ciccike komai so shine abin da dai muka tara ana yi yanzu eh, watakila da abin da zamu bukata shine a ƙara mutane bayani in an zo din a yi mutane bayani cewa ga dalilin da yasa aka tsaya din amma saboda an cinkushe wurin gaba daya so ba ma mutane ba masu sani ba kawai dai ana waje ne ana ta zaune to da kyau mutane bayani cewa dole za a yi wannan sannan a dan kara maybe ko yawan ma'aikata da za su yi wannan aikin sunana bilkisu wani bayanai kika saka musu a cikin wannan eh na saka musu duk bayanin nukan da suka tambaya duk na rubuta musu lambar flight dina sunana sunan family dina da dai sauran abubuwan da na yi rashin lafiya na ga likita duk na ba su ansa. Ya kika ga wannan abubuwa misali tunda an ce wannan cuta ta duniya ta fito shi ne sa watakila aka tsananta. Eh, eh wannan abu an ci gaba ne ga mu nan da aka fito da wannan tsarin tabbas ci gaba ne mai kyau. Yaya batun bata lokaci. Eh to ne dai kuma an dan bata mana lokaci da mun gashi mun gaji mun dawo muna sauri mu je gida mu huta. Eh. To amma kuma in dai maganar lafiya ne gaskiya ba zai zama bata lokaci ba. Ina ya kokari. kika ga wannan ciket? To ya bata mana lokaci don mun gaji. Eh. <laughs> Kuma mu lafiyar mu kalau alhamdulillah. To amma kuma dai ya yi kyau saboda gudun irin abubuwan da yake faruwa. Eh. tunda ita kanta saudiya ma ta dakatar da bada biza saboda gudun wannan cuta da ake tsoron yaduwarta tunana umar rabiu mun je umara ne alhamdulillah daidai bakin kokari dai naga ana ta kokarin yin bincike kuma cikin hukuncin ubangiji babu wata matsala eh alhamdulillah ya kai kaga binciken eh mahukunta gaskiya suna tsananta wajen binciken su gano abin da yake na gaskiya kuma alhamdulillah ana bincike kuma binciken yana yi daidai insha Allah daga sauka daga jirgi na kai kamar minti ashirin kenan ga takarda ta nan ta lafiya na cike kuma an auna ni an auna temperature dida kuma an ga ta yi ka wuce ta gaban kwamfuta na shine ai kwamfuta ita ta auna ta duba ta bada result na temperature dina A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga namurin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashiyar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato boa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. Bawa sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba. Anye bodo angodo da ba da na pololo. To yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda Abdulaziz Adili Toro ya gabatar mana da shiri na gaba. Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi. wanda ba awa kasashe, da rago da rago masu wuyar zama, kaji wani gonga. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri. To menene bambancin tsakanin sayar da abinci a kasashe da afirka da kuma nan amerika allah sarki ka gani bambanci tsakanin da ke tsakanin wa'annan abubuwa shine in muka duba abincin afirka abincin amerika don abin da suke duka it portioned mana ana ana kayyadewa ana kayyadewa gobe ka zo kan da ka same shi gobe kuma ka same shi haka nan jibi ka same shi haka nan bai tsakiya shi yasa kowane wuri duka da ake ci abinci duka ina da testin da ka zo ka samu wannan testin na kowane lokaci wato ɗanɗanon da ka saba ji shi za ka ji a kowane lokaci ba ka zuwa ka zo ka ci wai gishiri ya yawa ko ba ya yawa ba ka san wannan ba ka samun shi a wannan kuma abincin americans kuma abincin wannan gari haka ba su da spices haka ba su ba san wani tankwa ba ko eh, wani ba su cika sa yaji da yawa ba su ka yaji da yawa ba ko ba ba su son shi kuma da zafi sai sa su sun fi son komi ne ya yi ɗan tsauki su ci domin alshin shu ka gane ya bai iya zafi amma ya kai wani lokaci shi Waldi Maluf na fira da shi. shi na ce maka mun bisa Waldi. Akwai wani abinci Afirka fa da na gani ya kamata in bare try shi ce min ko da gaske na ce har gaske shi na kamo miyan karkara da naman kasa. nan farfesu kenan. Pepe soup na kamo pepe soup da naman kaza. Na ce try amma shi na ce da kanwana ka ta bari tankwa kwaye yawa ta yi shi mouth sai ce to ba gan da ya ci wannan abinci to wannan abinci mun sa kan menu mu kamar yanzu ga sai fara sadda wannan abinci daga wannan restaurant ka gani muka yi wannan na daya na biyu kuma lamulji shi kuma na introduce shi lamulji eh tsimi tsimi yes domin nan mu gane muna cewa lamulji na yan Najeriya suna cewa tsimi shi wannan abu kuma wannan kuma shi muka introduce wannan simi. shi kuma zo dandana gaskiya shi ya so kuma shi na sayar da shi summer time kafin sayar shi samun ice ya yi sanyi ya sanyi turawan gaskiya malam lokacin rani kenan lokacin rani suna so kwarai lokacin winter kuma idan ana zafi ban sa mai block shin eh, room temperature shin na sayarwa gaskiya suna so domin mai da yawan su masu shan giya ne kuma duk mai shan giya kuma abubuwa haka nan sun fi so Eh, abin sha mai dan yaji yaji haka mai dan yaji yaji sun fi so shi sa na yi na introduce african dish shi ma'ana abincin africa ma abincin wannan garinmu da muka fito a ghana ya nigeria da ko ina muka fito na zo na kawo cikin american system and um, da na kawo wannan kuwa gaskiya ku sun kwaso. To wannan aikin da kake yi kusan shekara sama da shekaru 20 kana wannan aiki me kake so ka yi nan gaba kana son ka ci gaba da wannan aikin ne ko dai a'a kana son ka bude wurin sai da abinci mallakan kanka ne ko menene mataki da kake so ka dauka nan wannan aiki da na yi gaskiya dai kai wani lokaci shi na bari september september 10th a lokacin september 11th na wurin wannan eh, kasa eh, aka zo america suka samu wannan problem o harin nan da aka taba kawo ma america september 11 shekarar 2001 yawa wurin nake aiki ina aiki daga eh, World Financial Center shi yasa anya na ne shi sa kuma don waɗannan duka suke zuwa ci abinci daga wurinmu 60 to 70 percent suna cikin waɗannan eh, gidaje biyu da suka fari shi sa da wannan faru shi shi mai onan wannan ke da wannan wuri shi gan kama a kan da ya kamata yi ne ya kamata ya bar wannan aiki kuma tun wannan lokaci ne kuma gaskiya shi na bar wannan aiki na ce a ah, ba dan so in yi wannan aiki ba domin me aikin giya na da yawa cikin wannan ababa ka gane ana da giya ga shi nan dai ko ina dai shi sa shi na bari na ce a'a yanzu ba dan wannan aiki ba yanzu aikin da nake yi shi na bari yanzu aikin da nake yi ne na je na shiga cikin environmental business ma'ana environmental wato eh, eh, eh, ayyuka ne da suka shafi muhalli da sauransu yawa haruka da suka shafi su muhalli kamar yau idan wani gida yau aka zo idan rusar da wannan gida mu za mu zo mu zo mu inspection cikin wannan gida ina da wannan certificate ko za ku yi binciken gidan ku ga yadda yake kafin a rusa Yawwa mu yi binciken wannan gida kafin a rusa idan muka yi binciken wannan gida sai mu duba wani cuta ke cikin wannan gida bi fa rusa domin idan aka rusa ba ba da wa'annan cuta ba ya kawo matsala a cikin gari shi yasa ni na zo yin wannan inspection ina zo na duba binciken da na yi ina yin na kare shi in yi report shi in zo in bari a zo a cire wannan eh, cutan da ke cikin wannan gidan idan aka cire wannan cuta yanzu ba cuta cikin gidan sannan a zo a rushe gidan ko kuma a zo a yi renovation wannan gida ka gane shi yasa aikin da nake ke gayyawa har yau To Malam Lawalla Ahmed mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Eh, to gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Sila Barma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar laru de Lissuwa wacce ta ruwaito cewa cikin maza ya ruwa bayan da gwamnatin Nijar ta umarci masu hannu wajen salwantar dubban miliyon sefa a ma'aikatar tsaro su amayo kudaden da ake zargin sun handame tun wuri bai kure ba. jaridar ta ce wannan sanarwa ta biyo bayan muhawarar da ta barke a tsakanin 'yan ƙasa musamman masu amfani da kafafen sada zumunta a dangane da ainihin abubuwan da bincike a ma'aikatar ta tsaron ƙasa ya bankaɗo game da yadda aka kasafta kuɗaɗen da ake ware wa sha'anin tsaro a wannan lokaci na yaƙi da 'yan ta'adda jaridar air info na cewa rikici a tsakanin 'ya'yan boko haram ya yi sanadiyar mutuwar ɗaya daga cikin kwamandojin da ke hamayyar shugabancin wannan kungiya wato abu musab albarnawi jaridar ta ce a ranar 27 ga watan fabrairu da ya gabata ne wasu askarawan kungiyar ta boko haram suka kashe albarnawi a wani wurin da ke kewayen tafkin chadi kilomita 18 da garin malam fatori da ke daidai da kilomita 25 da garin boso na jamhuriyar niger jaridar le sahel ta bayyana cewa firaministan nijar ya buƙaci haɗin kan ƙungiyoyi masu zaman kansu domin ɗorewar ayyukan da ɓangarorin ke gudanarwa da nufin inganta rayuwar al'umma jirar ta ce ƙungiyoyi na cikin gida da waje kimanin sattin ne suka yi rajista a 1970 a jamhuriyar nijar yayin da a shekarar 2018 aka kesta ƙungiyoyi 2895 da ke gudanar da aiki a wannan ƙasa abin da ya sa gwamnatin ke ganin buƙatar tuntuɓa a tsakanin ɓangarori lokaci zuwa lokaci domin saka tsari a wannan fanni. Mu rufe da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa 'yan jarida daga ƙasashe daban-daban na nafiyar Afirka sun kai ziyara gidan yarin Kwatano domin ganin wani ɗan jarida mai zaman kansa wanda aka garkame a jamhuriyar Benin yau watanni kusan uku. jaridar ta ce inyase su da ke ɗaya daga cikin fitattun 'yan jarida masu bincike a ƙasar ta benin ya faɗa hannun hukumomi ne bayan da ya yada kalaman wani alkali a shafinsa na twitter da facebook saboda a cewarsu ba da izinin alkalin ba ɗan jaridar ya yi wannan aiki abin da ya sa aka yanke masa hukuncin zaman wakafi na watanni goma sha takwas sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida suleiman yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurari kan turu mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Suna na Alhaji Musa Amurka siya da cikin Najeriya mazani Owari. Mu abin da za mu ce da 'yan ta'adda da mazoya bayan su da waɗanda suna na cikin Najeriya ba su ɗaure musu gindi don a ɓata wannan gwamnati ko abin da za mu cewa duk wanda tara mana hankali a wannan kasar ya goyi bayan yan ta'addan nan yake goya musu baya muna neman Allah ka tona musu asiri ya kunyata su mun san wannan Allah suna ne ana son hawa wannan gwamnatin zagon kasa ne a ci babu amina ta haddasa sai kisan al'umma ko ba ta bari kare al'umma muna haukan Allah mun san kuma kiya Allah azzalumai Allah zai koya ta ku da ku da magoya bayan waɗanda ke wannan haddasa wannan bala'i a cikin wannan kasa ta mu To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. To a takaice ji litinin sanata Ami Kulobachar ta kawo ƙarshen yakin neman zaɓenta a matsayin mai neman tikirin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat tare da nuna shirinta na goyon bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wani hukunci da ta yanke na zuwa ne kwana guda gabanin babban zaben da aka yi wa lakabi da Super Tuesday wanda masu kada kuri'a za su garzaya rumfunan zaɓe a jihohi goma sha hudu domin kada ƙuri'unsu. A daidai lokacin da rahoton ke nuna cewa yawan mutanen da suka kamu wato suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya karu a amurka shugaban donald trump ya ce babu bukatar ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar sakataren tsaron amurka mark esper ya ce amurka za ta fara janye dakarunta sannan a hankali zuwa dubu takwas da shida aiki da ke afghanistan cikin 'yan kwanaki masu zuwa daidai lokacin da kungiyar taliban da amurka suka fitar da sanarwa masu cin karo da juna akan halin tashin hankalin zai zama nan gaba a ga kasar da yaƙi ya daidaita To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul wanda ya ni gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Dada Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima wasalam.